yau muna goma ga watan ramadan hijira 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya a karatunmu na tafsiri cikin suratun nisa za mu tashi wannan aya ta 44 faɗin allah tabaraka wa ta'ala alam tara ilal utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil sababin saukar ita wannan aya cewa an rawaito Abu Sufyan ya ce da Ka'abu bin al-Ashrafi ɗaya daga cikin manya-manyan gumaguman makiya addinin musulunci a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗaya daga cikin maluma na Yahudawa abu su biya sanan bai musulunta ba sai yake ce masa kai mutum ne da kake kana karanta littafi kuma kana iya fahimtar me aka faɗa a cikin littafi mu kuma al'umma ne da muke ba ma karatu ba ma rubutu saboda a matsayin kalman da ya san attaura ya karanta attaura ya fahimce ta zan tambaye ka wai da mu su abu su biya kenan sannan yana bai musulunta ba da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wai wanne ne yake kan tafarki madaidaici suka tambayi ya tambayi ka'abu bin al Sau saboda haka sai ka'abu ya ce da abu sufyan a'rudu alayya hmm. ku. to kuma highlighting din addinin naku ku bujiro min da shi yaya addinin naku yake saraka sai ce to mu dai muna sokewa wato alhazai muna soke musu raƙuma masu tozo kuma muna shayar da su ruwa muna yin garar baƙi muna raya ɗakin ubangijinmu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu sufyan wai ya rabu da addinin magabatansa kuma ya yanke zumunci da haka shi wannan kawun al-ashrafi sai ta yi a to ai addinin ku ya fi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ku din nan ku ne kuke kan daidai ku ne kuke kan tafarki to sai Allah ya saukar da wannan aya yana raddi ga wannan amsa ga shi kawun al-ashrafi ya bayar Allah ya ce alamtar ilal ladina utu nasiban min alkitabi abin al'ajabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam baka ga wannan da aka bawa wato wani rabo na ilimi ba mana ilimin at-taura sune malaman yahudawa su yana ka abdul ashrabi da dalalata suna zaben fata akan shirya suna fifita kafirci akan imani wa yuriduna an tadullu sabil kullum su burinsu so suke ya ku taron muminai a ce kun ɓace wa tafarkin gaskiya don ku zama irinsu ta lau na kama kafaru fa ta na sawa'a yau su kafirai kullum burinsu ku zama irinsu ku kafirce yau su kullo da wannan shiri to wannan al'adar su ce tun iyaye da kakanni haka suke kullum yawa kullo da wannan tsiya gobe a kullo da wannan lalata duk wani abu da zai taba muku addinin ku shikenan sai a kullo da shi a ƙarshe ƙarshen nan dai ka ga wannan cutar ko wannan din nan ta ta corona nan da aka kullo da ita aka kurin lafiyar mu kalau haka kawai aka ce ba mu da lafiya mu shiga gida mu kwanta haka kawai kana ji kana ci kana sha kana takawa da kafarka mm. wani ar ne daga can wata ƙasa ya bugu ya ce maka wani laka da lafiya ba za ka yi sallah ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba amma kuma saboda irin rauni da muke da shi yau din sai ɗara tana gurin su haka muka haƙura dole ba yadda zan abin ya zama ya fi ƙarfin saboda yadda al'amarin mu ya zama na rauni da ya sa yau kuma yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewar ya kusanta al'ummatai maƙiya musulunci za su haɗe kai gare ku su dinga yadda masu cin abinci suke haɗuwa a daro suna ci wannan yana noma wannan yana noma a sai sun ne to haka al'ummatai za su haɗe muku kai su yi muku haka ku musu sabbin suka ce saboda ba ku da yawa a rasulullah a kuna da yawa amma yawan naku bai da amfani yawan musulmi yana magana da su amma yana nufin sun da su ne masu karɓar saƙon hmm. amma a zamanin ba lokacin su bane domin su lokacin su ba su da yawa amma duk wani fadar wani kangararren sarki in aka faɗi sunan hali sai da wasu yawa a wannan lokacin da suke rayuwa hmm. ba su da yawa amma kuma duk inda aka faɗi su duniya tsoron su ake saboda haka mu a zamanin mu sai manzo Allah ya ce kuna da yawa amma dai wato ba ku huta karmami ba kamar karmamin ture wannan hadisi ne wato na daga cikin hadisai na mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sifar da ka ba wa musulmi a yau ta wuce wannan karmami kamar karmamin ture irin su sakaina irin su kara da ya ɗan ɓalle irin abubuwa da suke jikin bishiya da ganye ganyayyaki da suka ɓalle daga ta idan ya zamo kamar kwata irin katar jakar ɗin nan ana ruwan sama sai irin su kara suka hau kan wannan ruwan ana tafiya da su da su sakaina ɗin da su ganyaye da waye yanzu wannan ganyen ko karan an isa a ruwa kare ce ni a nan zan tsaya ya isa ba sai in aka yi da shi ba a kada da shi na a kada da manzo Allah yake to haka muke me ya jawo wa ganyen da ya rabu da jikin bishiya shi? shine rabuwa da jikin uwarsa sanda yake jikin tushensa me ya taba shi ba da ya taba shi to muwa tushen mu muka bari to da muka bar tushen mu to ba sai ɗancin na magana kuma wannan al'ummar musulunci bi sifa amma a duk duniya domin an arba ka'aba a lokacin Arba ka'aba me zai ka arba ka'aba da zato abinda ba yi ba ka gani saboda yahudawa makirci na yahudawa kullum abinda suke so wato wa yuriduna an tadullu sabil shi yasa suka shigo mana ta ko ina ba inda suka bari ja'una min min asfal wa min asfal sun zo mana ta sama ta ƙasa duk wani abu sun shiga sun sa mana makirci a ciki suna ƙoƙarin warware sha'a'ir na musulunci a komai da mutum ɗaya za ka same shi yana da ‘ya'ya talatin ishirin ashirin da biyar kuma duk kowanne ana ci ana sha kuma ana rawa lafiya amma da ke yawan yana zamowa barazana gare shi yana zamowa ƙalubale gare shi to sai da suka yi kutun gula suka shiga suka fita ta yadda suka sa mana tsoron haihuwa shi kuma Allah yana ne inda ka zace shi Ba mm. haka da aka sa mana tsoron haihuwar muka tsorata sai aka tafi a haka sai aka tafi a haka sai ake na farko an kawo batun lafiya su ne yasa iyayen da su fi lafiya suke haihuwar amma yanzu kam da muka yarda sai da zan an yi haihuwar ɗaya biyu uku sai da da ana samun matsala ya ce ai yau ciwo kaza gobe ciwo kaza saboda yin yadda. shi Allah yana nan inda bawa zai shi sannan kuma abu mafi muni daga haka shi ne tsoron talauci gwanda rashin lafiya da wayewar amma tsoron talauci saboda asalin abin da Allah ya mana kashedi da shi shine akan batun kashe 'ya'ya da ake mata a wancan lokacin ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum sai aka dawo da jahiliya gwamnatoci baƙaƙen fir'aunoni da muke da su a ƙasa sau da haka su namu nasu nasu kuma nasu sun kwakushe rabonsu sun kwakushe rabonmu kuma sannan suka ce ai haihuwa kuke yi ne da yawa shi yasa ba arzikin da za a ba su yaran yahudawa kenan da aka shi kenan da aka sa tsoron talauci ai mutum ya yi yadda zai iya ciyarwa yadda zai iya kaza wa ma dabbatin fil ardi illa ala lahi rizquha kowa da arzikinsa yake zuwa tun yana ciki an rubuta abin da zai ci ya sha kuma wallahi sai ya ci ya sha abin da aka rubuta mai in kana ganin kai ne za ka yawa mutum ka haifar ka mutu ka gani in Allah ya rubuta mai rayuwa sai ya yi kuma sai ya yi ka wato sai ya zama ya ɗau nauyin wasu ma a ƙarƙashinsa amma dai abin ya riga ya wani tasiri ya riga mana ta kuma yau da gobe tammilan nan a ce wata ƙungiyar ce, ƙungiyar kula da wace ce, ƙungiyar kula ai ta wani talla a hankali a hankali abu yake ka to makircin yahuda nan ka ji munufas main point na da yahuda shine wani duna an ta dunni sabi shine a kauce wa tafarki kuma kullum kullum yau an gama wannan filan sai a tafi wannan blog ɗin yau in an bar wannan sai a kuma ci gaba da shirya wannan ba sa ƙaunar musulmi ko da eh Allah tabaraka wa ta'ala shine yake gaya wa sahabbai a wannan cewa su dai ga ɗabi'ar su nan kullum to ku gane su na'am والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا بني تبارك وتعالى والله أعلم بأعدائكم الله تبارك وتعالى شيني مصري da adawar da waɗannan Yahudawa suke muku ɓatattu daga to ku kiyaye su asalin abin da aka gaya mana kenan mu kiyaye su amma maimakon haka kuma sai muke muwalatinsu. Hmm. bayan Allah ya ce ku tsauce su Allah ya ya wato ya san irin bakar kiyayyar da take zuciyar Yahudu gare ku hmm. a tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina awalul yahuda yau sai muka zama wa mu da wasu role model hmm. haka ake cewa ko wato wai wasu wanda su muke jira su yi wani abu mu kwaikwaya kamar su har abubuwa na al'ada abubuwa na al'ada mun koma irin nasu abin da ya shafi bukukunan mu shi ma sun yi sai ɗara a ciki shi kuwa ana ganin abin ƙarami ne wallahi ba ƙarami ba ne abin da yasa sa zama ba karami ba ita al'umma ai daga aure take kasance ai daga aure ne hmm. baka in aka samu matsala a aure to ba fa uwa da uba na wannan dan da za a haifa ne matsalar za ta tsaya kansu ba yo inda iyakansu za ta tsaya ba shi kenan ba su suka je yanzu ɗan kirmatin ba haifarsa aka ba iyakan ba masa da babansa matsalar ta tsaya shi sa sai aka zo aka yi wato da fa aure ya a yi duk abubuwa na neman albarka su ake yadda za a yi aure ya yi albarka shi ake nema tun daga kwanan musakwa kwanan ishiriniya kwanan dala'ilu mai majalisi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk tawassulatu ne ake yi cewar wannan al'amari Allah ya sa albarka Allah ya ba da zuriya ɗayi ba Allah ya sa an yi kenan duka abin da ake kamun kafa da waɗannan ayyukan a samu amma yau da gobe da makircin waɗannan mutane shikenan yanzu ya zama ba fa mustahabbi ba na al'ada a'a ya zama wajibi ne a biki alal aƙalli sai an gayyato ɗan. ya dawo da kayan kiɗansa ya zo ya yi kaɗe-kaɗe ya yi raye-raye da waƙe-waƙe wannan ya zama wani abu wanda yake dole ne wajibi ne sai an yi wannan ya yahudu wal afdalu min hada wannan na cikin unguwa kenan abin da suke cewa a yaren zamani a ce ghetto area wato na wanda ba su da kuɗi shine za a gayyato DJ ya zo ba sallan magariba ba ta isha za a zo a yi tagaɗe yanzu majalisi ya zama wani abu wani abu daban karatu alƙur'ani sai ɗaiɗaiwa wa ma inda za a aure a ce an yi kwanan musaffa kuma dududu abin da za a ba masu musaffan nan su kwana naira dubu ishirin aka ba su cikin farin ciki da nuna za kwana suna karanta littafin Allah malam tun daga fatiha zuwa suratul nasi. za a kwana ana yi saboda hidimar wannan biki suna farin ciki su muku addu'a su yi bikin addu'a amma yanzu shi wannan shedan din da za a ɗauko shi a zo a kaɗa mata su fito su rawa a ƙi a yi sallah duk saboda wannan kuma wai ka ce wai wannan bikin wai zuriya ɗayi ba ake ne ko ka ce zaman lafiya ake nema a wannan bikin to wannan fa ƙarami ne babban tashin hankalin kuma sai an je yadda fatin zamani ya zama yanzu uban ya fito yana rawa uwar ya ta fito tana rawa ga surukai ga surukai duk a haɗa ana kiɗa shi ɗan yana kiɗa duk ana rawa ana zubar da kuɗi abin da ga marayu nan a society ga mabukata nan ga menene sannan ta rigar da za a sa kusan tsirara a wani ta gurin duk a idan mutane wannan wasu irin al'umma muka zama duk kuma natijar makircin yahudawa duk inda aka samu kalan a aure aka samu wata 'yan matsala aka samu wata 'yan koba to al'umma su kuka da kansu domin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sha'anin aure any mistake din koba idza khadaba ilaykum man tardawna khuluquhu wa dinahu fa zawju sai ce illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin kabir a sha'anin aure annabi ya faɗi wannan to in ba a yi abin da ya kamata ba to fitina za ta faru a ban ƙasa da ɓarna da ba wadda ba ne iya tare mata sai Allah to ba ga shi ba fitintunu ga sunan iri-iri tun daga ƙananun zuwa manya wanda za su tare ka su ɗau makami su ce ka ba su yawa ko su kashe ka wasu aka yi aure aka yi aka haife su to ina aka samu matsala to tirren gini tirren tirran gini turren rani to amma al'ummar mu sun riga sun yi nisa ba su jin kira amma dai al'amura na biki din nan al'amura na aure suna buƙatar i'adatun nazari wato a sake nazari a sake duba a koma abin da ya gyara jiya shi zai gyara yau hmm. abin da magabata suka yi suka zauna lafiya shine za a yi yau wannan abubuwa uba yana da sai ɗara akan 'ya'ya yana da dama diya na wannan abubuwa hmm. ce ba za a yi ba yau wa badalan min zalika idan majalisi za a yi ko hallara za a yi ko Dala'ilu za a yi ko kwanan musaffa za a yi na qur'ani a zo a yi a nemi albarka mm. kuɗin da aka ware za a ba wannan shi to a zo a ba wa waɗannan mutane a nemi albarka Allah ya sa albarka ba shi sa duka auren gashi nan ba ya zama da an yi kuma sai rigima sai ka zama alƙali yau ana yau rigimar wannan da wayo ko ai sake sake duk na awar duk wannan natija ce ai da ba a nemi albarka a ciki ba Allah ya gyara mana to Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'da'iku ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne da kiyayyar da waɗannan yahudawa suke muku ba sa ƙaunar ku fa hadaruhum da haka ku tsauce su Allah ya ce wa kafa billahi waliyan wa kafa nasira ya ishe ku Allah ya zama shine majibincin al'amarin ku sannan ya ishe ku Allah ya zama shine mataimakin ku in Allah ya zama shine majibincin al'amarin ka to ba ka buƙatar wani kuma ya shigo ya kama wani ɗauki idan Allah ya zama shine mai taimakon ka to ba ka buƙatar wani Allah ya ishe ka kawai tabaraka wa na'am من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه نعم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين نعم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم وكان نعم. خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا to da Allah ya faɗi cewar ga irin ƙiyayyar da Yahudawa suke mana to sai Allah zai bada namalit wato sample na irin rashin mutuncin Yahudawa rashin kyautawarsu rashin kirkinsu sai Allah ya ce mel ladina hadu يحرفون الكلمة عن an wato daga cikin irin mugun aiki na yahudawa wanda suke yi to akwai canza wato zantuka na ubangiji daga yadda suke su canza musu ma'ana su canza musu ma'ana ga abin da Allah ya ce su kuma ya su masanya su kawo mazance zance wannan a cikin attaura suna yin haka su fassara ba da yadda Allah yake nufi ba kuma da gangan suke yi domin sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cikin attaura sun musanya dan ka a gani ai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma attaura Allah ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cike take da ambaton manzon Allah ya ayyuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت أبدي ورسولي سميتك المتوكلة ليس بفز ولا جليز ولا سخال في الأسواق ولم أتكين التوراة الله يفعله الله سيسن سوي ساري أما سيسك تنزع دمي dan kada a yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin rajum jiba in mutum wato musalai wanda suke masu aure in suka yi zina sai da aka a jefe su sai suka musanya lokacin da wani daga cikin su yayi aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah yace ai rajulu a taura ma abin da yake ciki ke <laughs> suka musa yace a ka a taura da aka dauko a taura ana ta biyowa ana biyowa ya su danna gurin su sa hannu su danna gurin idan manzo Allah sai ce daga hannun daga hannunka mana da ya ɗaga ya gashi gurin ya danne hukuncin rajimu din inda yake sa hannunsa ya danne a nan bayanin rajimu din yake saboda haka to daga cikin mugun aikin yahudawa akwai canza zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cikin attaura su fassara shi ba yadda Allah yake nufi ba wa yaquluna har yau dai daga cikin mugun aikin su idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa musulunci suna cewa da shi sami ina ji dai ya zama dole wa a sauna mara ba haka suke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji faɗinka amma kuma abin da kake umartar mu da shi ba za mu ba mun saba saboda gaya kafirci kenan eh kamar da mujahid ya faɗa wato ƙurewa kenan a kafirci ka ce mutum ya gaya maka abu ka ce ji dai ya zama dole amma bi ba za mu ba to kaga kafirci ya kai ƙarshe ke har yau daga cikin wani mugun aikin su da suke yi bayan in manzo Allah sai ya su ya ce su imani su ba za su ba to kuma suna gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kalmomi munana daga ciki akwai wasma gaira musma'i ita wannan kalmar asalinta ma'ana tana da fuska biyu ita ba ne mata fassara guda biyu tana ɗaukar fassara ta alkhairi kamar yadda tana ɗaukar fassara ta sharri fassarar ta mai kyau shine kyakkyawan addu'a ma'ana la sami ita makruha in ka ce isma gaira musma'in to kana cewa kada Allah ya sa kunnen ka ya ji wani abu da zai bata maka kaga ta wannan fuskar hmm. alhairi fuska ta biyu kuma kana wa mutum addu'a Allah ya kuruntar da shi Allah ya toshe kunnensa ya daina zai. to yahuda suna gaya annabi wannan magana sallallahu kuma suna faɗa ne da wannan manufar mara kyau ba da wancan manufar mai kyau ba so da haka kaga kenan ita kalmar magana ce mai harshen dare hmm. tana ɗaukar mai kyau tana ɗaukar mara kyau hmm. to in sun zo sai su faɗa amma ba su a zuciyarsu wannan maraken suke faɗa amma a zahiri za su nuna su sun faɗe ta ne ta fuska mai kyau Allah ta'ala ya ce daga cikin nunin aikinsu suna faɗar wannan mummunan magana gare ka ya rasu Allah. daga cikin fassarar ta kuma tana ɗaukar mutuwa mana Allah ya sa ka mutu to har ila yau suna cewa da kai ra'ina wannan kalmar ra'ina ita ma tana da itimali guda biyu Itimali na farko shine kamar kana cewa da mutum ya saurare ka dan saurare ni kaga wannan lafiya ne ba ƙara. to amma tana da wata ma'ana kuma ra'ina da barura wauta hake. so da in ka gaya wa mutum ta wannan fuskar ka zage shi to ita wannan kalmar har ila yau sai suke faɗarta da annabi sallallahu alaihi wasallam da nufa ta biyu marasa Allah yake kirga wa muminai irin miyagun ayyukan da Yahudawa suke yi wa musulunci da haka daga ciki suna faɗar wannan kalmar da haka a can suratul baqara Allah ya hana muminai su amfani da ita kalmar ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'iya wa qulu zurna wasu ya qulu ne daga yau kalmar ra'ina ta yi isbaya a kan manzon Allah ku gaya wa kowa amma ban da annabi Allah ya ce bari mu ba ku musayarta ai kalmar tana da mushtarak lafazi da haka tana da wata badalin da za ta ba da ma'anarta ita ce unzurra to ku dinga amfani da unzurna da kalmar isma'ana da kuma unzurna ku dinga amfani da ita maimakon waccan waccan daga yau na haramta ta a faɗi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dai ya wajaba da duk wanda zai magana a janabi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya dinga mura'atin kalma mai harshen gani yau ko da ku shi yana nufin yabo ne eh, a cikin abu to in kalma tana ɗaukan kasɗanci tana ɗaukan ko da a yaren ku an fahimta ai wato kowane yare yana da irin wato kalmominsa da yake amfani da su wanda kalma kaza tana ɗaukar a gaya wa ƙasƙantacce kuma ta yi a amfani ita wajen faɗatta ga wanda ba ƙasƙantacce ɗin ba to don wato gujewa matsala to irin wannan kalmomin in ka lura da su to kakka raba su ga jarabi annabi sallallahu alaihi sallam. an fahimta sai ka tsare su kaga kenan karanta yare wato yana da matukar muhimmanci ga masu yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam dan su san irin kalmomi wanda suke masu kyau da kalmomin da suke ba su da kyau da kalmomin da za su iya jefa ka matsala saboda ita halara ta manzo Allah sallallahu alaihi halara ce mai tsarki kuma mun ga cewa har masu yaban nasa ya musu kashe ni Hassan ne bambaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa shine wanda yake jiran ko ta kwana hmm. a taɓa manzo Allah sa ya mai da martani amma tun da samu bai kuɓuta daga kashe din annabi ba sallallahu alaihi a kan yabo da yake to kuma ina ga wani sannan bakkansa sai na abbas hmm. shi ma bai kukuta za mu zo nan gaba alantar illa zai yi zakuna an fusa shi ma bai kukuta daga kashe din manzon Allah ba wanda yana daga cikin mutane da manzon Allah ya kusa su hmm. amma ko ya kubuta daga tashe manzo Allah ba da zai mai yabo to ai kaga min ba da aula wanda ba su ba an fahimta yau wato da haka irin waɗannan ne suke sawa muke faɗakarwa idan za a yi magana da kirari din nan da kuma yabo na annabi sallallahu alaihi to mutum kada a je garin neman gira a rasa ido idan kusanci kake nema da manzo Allah sallallahu da wata salati da salami ma gare shi zaka samu da abin da kake so yau in yabo na gagara ya faskara ba ka da ilimi sosai wato wanda za ka yi yawan tawakura dinga yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yawwa abinda masu yaban za su samu kai ma ka samu ko ka samu sama da haka yawwa ya ka samu sama ka je garin neman gira a rasa ido an bayyana to shine to ra'ina ita wannan kalma ga yadda take saboda haka shi yasa Allah yake faɗa yake to an hana amfani da ita a sha'anin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wasu munafikai in sun zo da nuna suke wai suna faɗar ta ne da fuska mai kyau a zahiri hmm. eh to wara'ina layyan bi alsanatin dan wato karkatarwa ga barin gaskiya zuwa ƙarya da harasansu wa da'anan fiddini dan kuma su soki musulunci an bayyana ya annabi Muhammad ai shine addinin sallallahu alaihi wasallam shine kace da anan fiddini su nan da suke da zanali annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kira annabi addini mm. yawwa su shine addini hmm. duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini kawai yawwa wa in tudi uhu tatu mm. in kun bi shi kun shirya kawai gashi nan ku bi shi abinda ya kawai shine daidai an bayyana shine addini shi Allah subhanahu wata'ala da annabi ya ba mu da wata alaƙa da mu da Allah da mu da komai mu karwa mun annabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana so abin da yan izala suka kasa wa kenan kullum ake ta rigima da su shi annabi wa Allah bane an bayyana bawan Allah ne mm. kuma wato ya faɗi cewar kwata-kwata ba a tsoron mana shirka ba a bayan ba za ya yi addu'a kada Allah ya sanya raudarsa ta zama gunki da za a dinga bauta masa duk wasu kowabi da za a riƙe annabi a matsayin Allah manzo Allah biya to shi ya nemi Allah Allah ya tsare an bayyana to duk abinda yake faruwa wato zahirin nassoshi shine yake sa su cikin kidima a sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda ya jawo hakan shine rashin yin karatu a gurin wanda suka samu fada a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka shi ba komai ake gani a takarda ba wani abin ɗanɗanawa ake in aka ɗanɗana kawai sai a ɗanɗana maka in ka duba nan sun kuma yaka ga abin ƙarara amma kafin a gaya maka ba za ka gani wallahi an bayyana akwai wani wata waka da take yawo a social media uh, ta yaban annabi ce sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka taimake ni ya annabi sallallahu alaihi wa sallam wai wa zai bani bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam to su matsalar mu da su za a ta yin abubuwa wani abin za a gaya wa malamin su ba fiye da wanda aka gaya annabi sallallahu alaihi amma za ka ji su shiru amma kuma da an gaya wa annabi sallallahu alaihi sai ka biyo su sun ta sun addabi mutane wanda kafin Ahmad Bamba ya rasu sai da ya musu wannan kashe ne cewar ina gudun kashe dan ya hada ku fada da annabi sallallahu alaihi wasallam duk in an ce abu kaza na annabi ku ce kaza in an ce abu kaza na annabi ya ce ina gudun muku kashe dan ya hada ku fada da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da baka sani ba kai kana so ka kage to sai shi dan ya sawa matsala ita garin cewar za ka nuna wani mataki da manzo Allah yake kai a ganin da kake ganin nan ya kamata a bashi to in ka je ka tauye darajar annabi Allah ya da ka ne kawai a bi ta kanka a wuce da kai ba wani abin da Allah ne da kai an da domin wanda suka fi ka Allah ya musu kashedi akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da bai kai wanda kake kokarin yi ba ya ce zai rusa su to in aka rusa aikin ka ai babu kai to da aka kashe da kullum ake musu su kula da wannan ayar batun cewa waye baka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun kwantar da hankalinsu akwai fuskoki da za a fassara magana a cikin alkur'ani da hadisi maganar ta zauna lafiya kalau a wuce na farko shi ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi ana maganar halitta ne ba a magana Allah an bayyana wai an ce wa zai ba ka bayan annabi shi farko abin da yake biya saboda tsabar mumin zuciya ta wasu su da suke da ita abin da ake gani wai ana haɗa annabi da Allah yanzu tun da an ce wa zai baka bayan annabi kenan har Allah dan Allah wannan wani shashasha ne zai wannan wannan tunanin ana magana a cikin halitta idan aka ce wa zai baka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wa zai baka bayan shi din shi ne ya faɗa ce shi ne mai raba abin da Allah ya bayar to banda shi ka gayan wanda Allah ya ce yana raba abin da wanda manzo Allah ya ce bayan shi akwai wani da yake raba arzikin Allah shi ya faɗa a hadisi sahihin da la guda alaihi na bukari ne Allah shi ke badawa ni kuma ni nake rawa to sai wani ya ce bayan annabi waye ban to wa wannan hadisin ya faɗa ba na ɗaya ke abu na biyu a ciki yana roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka taimake ni ko ka so a addinin izala ba a roƙon wani in ba Allah ba a addinin izara ba addinin musulunci ba an fahimta a addinin musulunci ana roƙon annabi amma addinin izara to ba a roƙon wani ba Allah ba su abun su za su ce maka roƙo ibada da haka ita kuma ibada ba a yi wani sai Allah hmm. to wannan sun wadi mhm. wannan kuma suka wadi hmm. an fahimta abun su za ka roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riga da gida da abun hawa wannan ma idan yana raye su abun su wannan a bakin su a harshen su za ka roƙe shi waɗannan wai abun su akwai wani abu da Allah kaɗai yake da ikon nema to wannan ba za ka roƙi wani ba ba Allah ba akwai abin da kuma wani zai iya maka kai ka ji wani gwarantin tauhidi hmm. to a irin wannan abin su to shi kenan a tafi a taslimi jadili a hakan, cewar akwai abin da Allah ne kaɗai zai iya maka wani saba zai iya maka ba to mu tafi a hakan? sai da haka abun su ba za ka riƙe annabi taimako ba ka ce ya taimaka ma a yanzu sai da haka to abin da ya fi wannan kada kenan ba za ka roƙe shi aljanna ba ko hmm. in dai abin da bai kai aljanna taimako kai mun daba'i kai mun tsari ba za a wannan ba to ai mun ba da Allah ba za ka roƙi aljanna ba dan Allah shine mai aljanna ko ba za ka roƙe ta mun annabi sai dai ka roƙa gurin Allah to mu ka mun gani shi yasa muka ce ƙaryar ku ta sha ƙarya kuna gama mu ce muku kurun kusɗan kan bera domin mun ga halin da ya roƙi annabi aljanna kuma annabi bai ce ya shirka ba rabi'atu bin kalib al rabi'atu hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima yana masa harka abubuwa da ruwan alwalan manzon Allah yana hannunsa har ma in an yi bacci da daddare yin bacci saboda dai kada manzon Allah ya buƙaci ruwa ya zama yana bacci da shauransu hidima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da hidimar da rabi'atu yake masa sai manzon Allah ya ce masa rabi'atu yace labbaika ya rasul yace salini mhm. roƙanni duk abin da kake so sai ce as'aluka ka fil jannati ina roƙon zama abokinka a aljanna yo in bai shiga aljanna ba ta zai zama abokin annabi ba shiga aljanna to mu ba mu ji wanda Allah ya ce masa a wannan wani abu ne da Allah ne kawai zai iya bayarwa bai wada mu haka sai muka ji ce a a awa bayar da zalika ka roƙi wani abun ba wannan ba sai ya ce huwa zaka ya rasula ni kuma shi nake so manzo Allah ya ce shikenan fa in ni alama suka bi kasaratu sujudi shikenan ka yawaita tanafula. an ba ka wannan abin da kai ka yawaita tanafula. to a roƙe shi da aljanna kai kuma nan kana ta kumfar baki wai an ce an roƙi annabi taimako kana ta kumfar baki an yi wa daidai ba an yi saboda shi yasa wani na ga yana ta kumfar baki a kan wannan din ko kuma yana cewa wai ana ce musu maƙiya annabi to wai ba za a ga maka a ce musu maƙiya annabi ko duk wata daraja ta annabi an faɗa ko a nan kuke ake da matsala a nan ake da matsala amma wannan abin da aka faɗa cewar waye ba ka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa wa ibnu taymiya fiye da haka fiye da wannan magana an faɗa wa ibnu taymiya fiye da wannan a lokacin da ya rasu masu marsiya da masu yabo da waye sun faɗi fiye da wannan amma mutum a wani ya fito yana kumfa baki akan haka ba kuma ayi in an faɗi ibnu tiya ku ce shekul islam kuma wanda suka yi masa wannan yawan ba ji kuna masa hujumi ba amma kuma an faɗa an yabo annabi sai sala an faɗi magana irin wannan yake na sai a fito a ita hayaniya ana ta rigima da ku Allah kiyaye eh to saboda haka wato yana da kyau mutane su kiyaye irin wannan wannan miyagun kido Allah ya mana tsari da su yawwa to shine Allah ta'ala ya ce ah, wa da'anan fiddin dan suka da addini an fahimta suka da annabi sallallahu alaihi suka addini ne ga baki da domin manzo Allah shine addini mm. alaihi salatu wassalam wala annahum qalu sami'na wa ata'na kajiba mm-hmm. Allah ne yake koya ladabi wa janabi annabi sallallahu alaihi ya ya kamata a faɗa sai Allah ya ce dama ina ma ina ma sun ce min ji min li maimakon da suka ce a sami ina wa saina ina ma sun musanya wannan kalmar da sami ina wa saina su musanya ta da sami ina wa kana wasu ma wanzurna ina ma waccan magana da suke cewa Isma'il da musulmi ina ma sun musanya ta da sauraron mu ji abin da za mu faɗa ina ma sun musanya ta da wannan magana Allah ya ce lakana khairan wasu ma'awar zurra maimakon ra'ina da suka faɗa da kuma isma'awar da musu ina ma sun musanya ta da wasu ma'awar zurra ina ma haka suka faɗa Allah ya ce lakana khairan lahu da haka suka gaya wannan Allah sallallahu wallahi da Allah ya ce da hakan ya zama alkhairi gare su wa aqwam kuma shine mafi daidai mafi dacewa abin da yafi dacewa a gaya wa annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam walakin Allah ya ce sai dai Allah bi kufrihim Allah ya nesanta su ga barin shari'a ya tsine su musu ya nesanta su ga barin rahamarsa da sababin kafircin su wanda ya riga fala yu'minuna illa qalila hmm. ba sa yin imani sai kaɗan a nan yadda mufassiru a to jalaluddin al-mahalli ya fasara, shi a nan sai ya ce wato ba wanda suke imani sai ɗan kaɗan a cikinsu sai ce ka abdullahi bin salami haka ya fasa mm. to a nan kuma eh, wato muhammad bin ali ni fasarar da ya zaɓa sai ya zaɓi fala yu'minuna illa ƙalila sai ya ɗauko fasarar da imamu zamakshari yi mai kashaf mm. ba sa imani ɗaya kaɗan ma'ana ba'ifan rakikan layi uba ubi imanin sararrauna ne kuma cike yake da rakaka wanda ba za a kula da shi ba ya imani yake shine imanin su da shashin littafi da kafircewa su shashi imanin su da shashin manzanni da kafircewa su da shashin manzanni kaga ko wannan imani bai yi ba in za a yi imani da littafin Allah a yi badu mun za a imani da manzannin Allah a yi imani daga baki ɗaya sannan imani ya zama karɓaɓɓe na. Ya ayyuhal hallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Na. Musaddiqan lima ma'akum ɓarbi an naɗin saujuwa fa narudda ala adbariha. Na. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا بني تبارك وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب كاي وإن أكبر للتاب يهود لنسارة كينا آمنوا آية بما نزل الله ba da أبندا مكسوكر shine alqur'ani hmm. muka saukar da shi a sa'annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima ba'akum halin kasancewarsa yana mai gasgatawa da abin da yake tare da ku a taura ƙur'ani hmm. ya gasgata a taura hmm. ku yaka min qabla an nadmisa wujuhan tun gabanin mu shafe fusakunku fa naruddaha ala adbariha mu shafe hawas ɗinku wanda kuke riskar wato ilimi ta su abin da ya shafi ido hanci da makyabtai mhm. su zama kamar ba fuskar a mai da ita kamar ba a shafe ta kawo mhm. ka an nuna ta mutum ya koma haka Allah ya ce aunan anu in ban muku haka ba mhm. ko mu nesanta ku daga rahama mu la'ance ku ko kuma mu shafe ku mu canja muku halitta Allah la'anna da sabti kamar yadda muka shafe ma'abuta ranar asabar muka canza musu halitta Allah ya mai da su aladu da furrai su a ashabar sabti ashabar sabti su ne wanda aka hana su yin su ranar asabar sau da haka shikenan Allah kuma da imtihani ran asabar ɗin kuma yake kifin yabo ranar da ba asabar ɗin kuma kifin ba zuwa in tatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim Allah ya ce ran asabar ɗin ga kifin nan shur'an maza maza a kan kogi da ka sa hannu waye da kawo Allah ya ce yawma la yasbituna la ta'tihim ran da ba asabar ɗin ba kuma ba ta zuwa Allah ya ce mun yi haka don mu jarraba su ai kuwa shedan sai ya kiɗa musu da baya yace to tunda haka ne abinda za ku yi ba ganin shedan suka a'a yi musu biyu ya sa musu ta zuciya shikenan kawai ku samu ita fatsa ake ce mata ko mece ce yawa eh fatsa ba to ku sami ta ku jefa ta ba yawa ku jefa ta ranar juma'a da yamma kun ga dai ai ba asabar din ba ce to in kuka jefa ta shikenan gobe za ta kakkawa muku kifin in ta kama kar ku ɗauka ranar sai ran lahadi sai ku je ku ɗauka haka kika dinga yi to hakan ma bai ba a gurin Allah an saba Allah ya ce wasu suka aka samu wasu a cikin al'umma suka ce hakan da kuke mhm. ba daidai ba ne wannan abun ba daidai ba ne ku bari ku daina su baƙi. Sadaka da azaba ta zo kuwa Allah ya ce an je nan labi ne da hauna an su mm. wa akazna allazina zalamu bi azabin ba'is mm. bima kanu sukuna dan azaban mu ta zo Allah ya ce kawai wanda suke cewa a bari ɗin nan su kaɗai muka ce to kuwa Allah ya ce wanda ku suka yi wannan abu muka rike su da azabar wulakanci saboda abin da suka na fita daga da'ar me aka mai da su aka mai da su birrai da aladu bayan kwana uku ko kwanaki makamanci haka Allah ya halaka su duk suka mutu an ce sun kai su dubu goma sha eh aka musu aka aka shafe su to shine Allah ya ce ko mu shafe fusakunku mu mai da gaba baya fuska ta zama kamar baya Allah ce ko mu shafe halittar ku mu bai da ku irin yadda muka shafe halittar wa abota ranar asabar wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi su tawakkudi ne Allah ya ce wa kana amrullahi maf'ula shi ko al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala idan ubangiji ya umarni da wani al'amari mm-hmm. to fa innahu nafizin ka'inul la halata mm. al'amarin nan ya zartu an yi shi an gama ba makawa eh mm. ba irin umarnin halitta ba mm. eh da mun ce ayi sai wa kawai mm. na inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha na ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ubangiji tabaraka wa ta'ala ba gafarta ba gafarta a tara shi da wani abu cikin bauta da firu ma duna zalika liman sha, zunubin ba shirka ba Allah ya yafe shi ga wanda ya so a bayansa wa man yushrik billahi wanda duk ya tara Allah da wani abu cikin bauta to duk tara isman azima wannan ya kirkiri wato laifi wanda yake babba imamu ɗarari mai tafsiri ya ce Allah baraka wa ta'ala ya yi bayani a cikin wannan aya cewar dukkan ma'abocin babban laifi yana cikin a Allah in Allah ya so yi mai abuwa in ya so yi masa ukuba muddin babban laifinsa bai zama shirka ba laifin da ake zuwa wa Allah ko ta ala da shi ba yafiya to shirka ne kawai ne kawai laifin da idan mutum ya yi, Allah zai yafe masa Don haka kada ka ga mutum yana sako ka yanke mai hukunci in ya mutu an bayyana yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce masa yace in alayka illa al-balagh wa alayna al-hisab mm. abin da yake kan annabi sallallahu alaihi wasallam isarwa hisabi kuma dama. Hmm. eh wa dan wuta ne wa dan aljanna ne wannan na Allah oh. sai kuma in ya so ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mukali a cikin mamlakarsa to sai ya bashi shi ma ya ce wani wuta wani aljanna kuma ta tabbata hmm. hasba mashi'ati hmm. an fahimta dacewa da mashi'ar ubangiji amma dai ahir mutum ya zo ya ce za ka dinga yanke hukunci ai wani ya mutu ai ba zai ai ai dan wannan wato ba daidai ba ne mutum zai saka kansa cikin cikin rigima an fahimta sannan ita wannan ayar ta nuna mana cewa duk wani laifi da mutum yake kowane iri ne laifin to Allah tabaraka wa ta'ala zai iya yafe mai in ya je lahira Eh, in ya zo lahira duk wata tsiyarka za ka zo da ita in ka zo da la ilaha lau to kana da wata dama da Allah zai ce diya akwai wanda ya zo da ban da ita hailala babu wani abu da zo da shi sai tsiya kawai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tsiya ce ya zo da ita ga nan mabdul basari fefa fefa sai an rubuta miyagun ayyukansa an cika su an cika su takaddun an zo da su kaya guda ta yadda inda ya tsaya baya gano ƙarshen takaddun kowace takarda kuma cike take da miyagun ayyuka aka ce masa to yaya ya ce ai ba wani ba wani hanzari kuma ya ubangiji wannan duk an aikata su ba wani uzuri sai Allah ya ce to tana da wata ajiyar ka a guri na a zo da ita sai murna da haka ana zuwa da ajiyar yayi ga muƙaddara kamar envelope na'am <laughs> guda ɗaya an zo da shi sai ya ga ko wani nau'in azabar za a mai ne hmm. sai ya ce ya rabbi ma hadhihi albida'atu ma hadhihi sijillati ya ubangiji yanzu a hankali irin nasa na ɗan adam kenan ya za a ce wannan emblem za a sa ta a ma'auni a ɗebo wa'ancan takardun da ban ganin ƙarshen su a ce wa ɗora su a sikeli a zato wannan emblem ɗin za ta rinjaye wannan takardu da yawa ya ce ya ubangiji ai wannan ba ma sai an sai ubangiji ya ce la zulmal yau mm. a buɗe dai a gani ana buɗewa manzo Allah yake abin da yake ciki kalmar shahada ita kadai ita ya da ita lahira ko sallah ya ji da sai Allah ya ce to a auna a gani sai a auna ana aunawa manzo Allah ya ce la ilaha illallah duk sai ta rinda yayin wannan miyagun ayyuka mm. sai a ce shikenan an yabe masa ya wuce ya zo da la ilaha illallah kwaya ɗaya to shi zuwa da aikin lahira shi ne abin da ake ake nema eh shi ya koyi wahala zuwa da aikin lahira amma dai ita kiyama wani guri ne wanda kawai wato mashi'a kawai ake a gurin wato in kana jin mashi'a wato abin da ya ga dama Allah yake kawai a kiyama eh wani zai iya zuwa da abin da bai kai wannan ba kuma ya haɗu da adalci a ce sai ya tsaya ba a yafe ba kuma sai ya yi prison akan wannan al'amari eh to haka ita kiyama take to da haka ba wani laifi da Allah baraka wa ta'ala ba ya gafartawa abinda kawai ba ya ba shine a tara shi da da wani abu cikin bauta eh saboda haka akwai wani hadisin shi ma na shi kuma wanda shi ma zai haɗu da basada basadi ne shi ma ya zo da manyan zunubai kaya kaya zai zo da su sai Allah ya ce da mala'iku ku kasa zunuban nasa akwai manyan zunubai akwai ƙananan zunubai sau da haka su ƙananan zunuban to ku ɓoye su a manyan zunuban ku ɓoye su ku fito mai da ƙananan ana zuwa a fito mai da ƙananan zunuban sa ga sunan kaya kaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yaya kana da abin faɗi sai ce ai babu wannan duk an aikata shi kuma ba wani hangari sai Allah ya ce to shikenan miyagun ayyuka ne amma duk mun mayar maka da su kyawa duk mun mayar maka da su kyawa kaji maimakon ya shiru da bakinsa ya ƙara gaba sai sai ce ya ubangiji ai wannan zunuba ai ƙananu ne a akwai manya ma wanda wanda suke bangan su ba nan ai na aikata wasu miyagun ayyuka iri kaza iri kaza bangan su ba manzo Allah ya dariya sallallahu alaihi wasallam har sai da haƙuransa suka bayyana alaihi salatu wassalam to wannan fa wanda suka samu gasa ɗin ke? Allah kuma yana bayansa idan a kiyawa bayan tajalli da Allah yake yi na muntakin a daidai lokacin da ko annabi Ibrahim alaihi salam bai da kujera alaihi salam da zai tunkari ubangiji a lokacin da ya tajalli da sunansa muntakin din nan to kuma za a kai wani lokaci da za a kai wani lokaci da wato muminai ma za su je suna faɗin faɗa da ubangiji oh. manzala sallallahu alaihi ya yace jayayyar da mu'mini za su dinga yi da Allah mhm. akan an shigar da ƴan uwansu cikin wuta to ko kai ba za ka yi irin ta wani ya ci wa bashi ba Allah ka saka su a wuta tare muke sallah da su tare muke ibada da su tare Allah ya ce to ai aikin su ne bai kai ba sun yi kaza sun yi aiki iri cewa ubangiji ai ba haka bane amma kuma su wani ai ka yafe su, su waɗannan bai sa ba ka yafe musu to ai ni na gada a ai ba ai ba za a haka ba manzo Allah ya ce karshe dai Allah ya ce to ku je ku fito da su Hadisi Ibn ma hadisin muslim ma muslim ya rawace shi kafin mu ce ma Ibn maja hadisi ne sai yuna bu ba alaihi Ibn maja ya rawace shi imam muslim ma ya rawace cikin sahihansa karshe sai su fito da su suka fito da su Allah ce kun fito da naku to ni ma ku zo ku fito da nawa Allahu akbar so ai ba ka yawo ce wanda a cikin zuciyarsa akwai ƙwayar zara da imani da a fito da shi to duka sai a je sai a je a fito da su to wannan shi ake cewa mubasada eh akwai kuma qabdu tunda yana wallahi ya qabdu wa yusu to akwai qabdu wannan hali na qabdu kan manzo Allah yana neman tsari da shi yana cewa uzu bika minka yawwa idan Allah yana wannan halin na alqabidu ya kuma kowa ƙuran sai eh tabaraka wa ta'ala to komai zai iya cewa a fasa domin ya fa'alu ma ya shawo hmm. eh ya fa'alu yana aikata abin da ya gada komai ya cewa a fasa yau ita kanta aljanna ba dan an haɗu an haɗu da bayan Allah sun ce da Allah a roƙe shi yadda kada ya ƙara fushi da halitta ba wata ran ya ga ya ce kowa hmm. ba shi kenan ba ta ce ya yi ba shi shigar da su to amma da suka nemi alfarma Allah ya ce ku roƙe ni ya ubangiji ai duk ka ba mu me za mu roƙe ka ka ba mu kaza ka ba sai a'a ku tambayi dai malamai yi hmm. ne za a tambayi malamai ce a nemi yarda Allah ya zama bayan ta ko ba yadda da babu su kuɗi bayan ta hmm. to sai a ba ba dan haka ba ba dan an yi roƙon mu wata ran Allah ta Allah ta yi to da ba ta saba sai tabaraka wa ta'ala kuma yana aikata abin da ya ga dama to shine ta shi zalunci Allah tabaraka wa ta'ala ba gabar ta a tara da wani abu cikin bauta amma duk abin da ba wannan bai da haihuwa to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya ce zalunci kala uku zalunci kala uku akwai zaluncin da Allah ya yafe akwai zaluncin da Allah yake yafewa akwai zaluncin da kuma Allah baya bai zaluncin da Allah baya yafewa an je kiyama shine shirka tara shi da wani abu cikin bauta zaluncin da Allah yake yafewa shine sakon bawa tsakaninsa da Allah wanda kuma Allah baya bai shine haƙƙin wani hmm. shi kuma yi kabiya eh wanda ba wannan ba kuwa Allah tabaraka wa ta'ala duka yana yafiwa ga wanda yaso inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin amin amin بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم صلى daren yau daren sha ɗaya a raka'a hudu sallama biyu kowace raka'a fatiha ɗaya ina an zalla ku fi lailatul qadari kafa bakwai idan an gida za a karanta la haula wala illa saba'in kuma za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma saba'in ko ɗari sallah raka'a hudu sallama biyu kowace raka'a fatiha ɗaya inna anzalnahu fi lailatul qadri bakwai idan an idar za a karanta la hawla wala quwwata illa billah